tun da mu da mukabala da muka gabatar da malam anas a kano yan uwa abin da nake so ku lura shine tun da muka gabatar da mukabalan nan babu wani batijani da ya yanko wata nukuda wanda yake ganin na yi magana a kai wacce ta yi galaba a kan manganun malam anas ya fara yanki daidai wurin yake yadawa a duniya amma wahabiyawa ana yin mukabalan nan da yake sun ga yadda na bi shi har gida kuma Allah cikin ikonsa Malam Anas a muƙabalar nan ya tabbatar da waɗansu abubuwa da su wahabiyawa suke korewa. Duk da zaman muƙabalar mu da Malam Anas kamar yadda ya zo ya furta cewa ni na neme shi zaman mu tattauna amma topic ɗin da ya ɗauko ya kawo ya ce za mu tattauna a kai ba ni na ce za mu tattauna a kan wannan topic ɗin ba shi ne ya bani damar mu za mu tattauna a wannan topic. Sannan wannan topic ɗin tun ranar da nake bibiyar shi kusan kwana uku da ya ɓoye sai da ya je ya gama shiryawa tukunna ya gama shiryawa ya gama rubuta duk abubuwan da yake ganin ya tattara na hujja zai iya zama da ni tukunna ya kira ni a cikin yan awanni a lokacin ba muna cikin hidindimu na wata zama da muka yi da yan uwa masoya manzala sallam ko zauna ma na yi nazari akan abubuwan mun zauna na yi ba amma kuna kallo da yadda zaman ta kaya yana tunanin shi mai wayo ne duk da ni ban yi amfani da falsafan in ɗauko maganganu kawai in yi amfani da su don wautar da hankalin al'umma ba tsantsan hujja nake ƙoƙarin karantawa amma sai da na tattaro shi na tattaro shi na tattaro shi na tattaro shi na farko sai da ya da littafin alƙurin duriya nasu ne na biyu sai da ya yadda ana tawassali da ibnu taimiyya ana tawassali hadisan nan tawassalin nan da wahabiyawa suka kore ba a yi da manzon Allah to sai da ya tabbatar da ana yi da ibnu taimiyya to ko anan alhamdulillahi ah, zama ya yi amfani kuma sai da na kora shi malam anas ya faɗi abin da su yan uwashi suke korewa to hatta alkanawi saboda ha'inci a wannan bidiyon ya yanki ya sa a shafin sa inda ne lissi da anas nan ya yanke wurin yanzu ku je ku bibiye shafin alkanawi za ku ga ya sa ita wannan zama namu ta wuce awa ɗaya da minti sha tara amma daidai inda ni nake magana inda nake litsi-litsi da anas nan sai ya yanke sai sa ta awa ɗaya da minti sha tara wurin da na tattauna da malam anas na ba malam anas kashi na bashi wahala bai sanya ba to ban so na ƙara yin magana ba amma saboda irin ha'incin da naga suna yi hatta akwai wani jahili a argungun da ake ce bashir argungu wanda yake kiran kanshi a matsayin malami amma jahili ne hatta shi na ga ya yi irin wannan ha'incin ya ɗauko magana ta ya yanke ya ɗauko maganar shehu ibrahim ya haɗa wannan dalili kenan da ya sa har zan ƙara magana akan wannan tattaunawa da muka yi amma ruwa ya riga ya biya kuɗin sabulu domin daga faɗin duniya ko ina ba abin da nake sha illa kira da kuma sanya albarka mun gode Allah ya saka da alkhairi wato wannan muƙabalan ma wai dan ba ita ba kanta ma ba wai an shirya mata ba ne ba kuma an zauna ba ba a yi wani ma bincike mai yawa a kai ba an bayyanta ko to saboda haka ne yanzu sanya muku wannan bidiyon ku ji abinda shi waɗannan wahabiyawa suka shirya sai in zo kuma sai in sanya muku asalin bidiyon daga nan kuma sai mu ɗan yi bayani a bisa jahilcin su bari sanya muku ku ji ولد قبل أن يتزوج duk da kai da karanta kace walakin to ne saboda lakin na da wannan wani wani bagire ne inda na gabatar ma da shi mala anas jara a ka'idar larabci akwai inna annaka anna lakin da laita Allah din da suka zo waɗannan adawatu abin da zai biyo baya dole zai ɗauki fataha ne zai ɗauki nasaba ne to da ya zo karantawa sai ya ce walakin na hazal waladu to da na zo ina cikin bayani na sai na ce mai a'a duk da nan ma dai kayi gyara ba walakin na hazal waladu ba ne walakin na hazal walada to faɗan wannan sai suka yanki sai suka ɗauko inda shehu ibrahim shi kuma yake karantawa a cikin tafsirinsa walakin hazal waladu idan ya zama walakin ya zama nunin din an cire mata shadda to dole yadda karatun zai zama hazal waladu yadda shi ibrahim ya faɗa haka yake daidai to shi anas din na gyara mai ne ta hanyar yadda ya karanta amma yadda karatun ma yake walakin ha walakin hazal waladu sai dai wannan yaron to shi kuma anas sai ya ce walakin na hazal waladu da na zo sai na ce a'a ba haka bane walakin na hazal walada to wannan gyaran da na ma anas shi ne sai suka yi maza maza maza maza sai suka ɗauko shi sai suka sa barin sanya muku kuji barin sanya muku kuji kun ji wannan shi ne yadda shi malam anas ya karanta kamar yadda zan sanya muku kuji shi ne yadda ya karanta ne kuma sai in sanya muku gyaran da ne mai bar kuji sai ya ce walakin na hazal waladu sai sai ya ce walakin na hazal waladu sai sai ya ce walakin na hadhal waladu sai to ina ba malam Anas ya ce walakin na hazal waladu to a ƙa'idar larabci wannan kuskure ne to shine ni kuma da na zo da na zo zan mai gyara bari ku ke faɗa sai na ce hazal walada duk da kai da ka zo karanta kace walakin na hazal waladu to hazal walada ne saboda shigan lakin na to kun ji karatun yake amma da yake wahabiyawa an gina su ne akan zuki ta malle da yake wahabiyawa an gina su ne a bisa ha'inci sai suka yanke magana ta wacce nake ma anas raddi sai suka haɗa ta kamar waini ina ma shehu ibrahim raddi kuma saboda jahilcin musamman shi wannan bashir argungu wanda yake <clears throat> abin takaici ba mahaifin shi dan kadiriya ne ya mutu a dariƙa amma yana daga cikin mutanen da yake kafarta yan dariƙa to kai malam bashir argungu in ka kafarta yan dariƙa kar ka manta malamin ba mahaifinka fa a dariƙa ya mutu kadire ne kadire ne kai in ana maganar mutanen arziki ma waye sa ka a ciki kai da kuka yi faɗa da babanka kamun ya rasu ka guje shi mun san dai mutane biyu annabi ya ce Allah zai musu gaggawan azaba a duniya isnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya albagai wa uququl walidaini mutane guda biyu Allah zai gaggawan azabtar da su tun a duniya azzalimi da mai faɗa da iyayensa da mai guje ma iyayensa to kai da guje ma iyayenka ka tsaya ka saurara ka gani maganar manzon Allah babu ba ta tashi za ka haɗu da fushin Allah wallahi tallahi sai ka haɗu da hukuncin Allah tunda mahaifinka ya mutu yana fushi da kai har sai da ka bar gidanku ma ka koma wani gida ka guji mahaifinka manidda ila gairi abihi fa haramun alaihi janna duk wanda ya da'awan ga baban shi ya koma wajen baban wani ya rena baban shi dan wuta ne to saboda haka kai ana maganar ma mutanen mutane har ka zo kana sanya baki to wannan wai mai da'awai wai shi malami ne amma ne yi wannan ha'incin ya yanke bidiyo na ya zo ya hada da bidiyon shehu ibrahim wai kuma yake nuna shehu ibrahim kamar ya yi kuskure ƙarya ne in ka shi ibrahim ce walakin hadal waladu shi ta walakin bari mu gaya muku jahilai bari ma ne muku irabi walakin harafu istidrakin ne mukhaffaf ana kiran shi harafu istidrakin mukhaffaf bulgatun la amala lahu shine walakin asalin kalman walakin na ne amma idan aka cire shaddan ya zama walakin in ya zama walakin to abin da zai biyo baya zai ɗauki rufu'a ne misali lakinin lahu ya shaɗu bima anzala ah, lakinin lahu ya shahadu bima hu. Ah, lakinin lahu ayin da take magana cikin suratu lakinin lahu ya shaɗu misalin ayan ne bima anzalahu ilayhi wal mala'ikatu shaɗu. ina tunanin haka ayat take to misali kenan lakinin lahu ya shaɗu. lakinin lahu ya shaɗu to tunda amma da ya zama lakinna sai dai ya zama lakinnan laha an fahimta ko sai dai ya zama menene lakinnan laha abin da zai zama kenan sai dai ya zama lakinnan laha an fahimta ko amma saboda ya an samu ainihin ana kiran shi ah, harfu istidrakin mukhaffaf ko harfu istidrakin mukhaffaf ah, mulgatun mukhaffaf la amala lahu haka ake kiran Ah, walakin amma idan ya zama idan ya zama idan ya zama idan ya zama lakinna misali har yanzu misali zaka cewa lakinin zalimuna lakinin zalimuna fi dalalin mubin lakinin zalimuna to amma inda ya zama lakinna fa to ba zai zama zalimuna ba sai zai zama zalimina lakin zalimina an fahimta ko sai dai ya zama lakin zalimina amma idan ya zama lakinin lahu an fahimta ko yashhadu bima an zala hu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida lakinin lahu ya yashhadu bima anzala ilayka بما أنزل إليك أنزله mala'ikatu والملائكة يشهدون wakafa billahi shahida an fahimta ko to idan ya zama lakin lakin kenan to lakin dole abin da zai biyo baya zai ɗauki ainihin damma ne amma idan ya zama lakin na ne dole zai ɗauki fataha ne shi yasa lokacin da shi malam anas ya ce lakin na waladu sai ya ce a'a lakin na tana da yan uwa inna annaka anna lakin na laita la Allah tana ɗaya daga cikin inna wa akwatuwa duk inda ta zo takan yi ma ainihin adawatu nasbin ne takan yi ma abin da zai zo gabanta nasaba fa maslan lakinna zalimina idan aka ce ka yi irabi sai ka ce lakinna harabu istidrakin ne wa nasabin mabaniyun adal fathi la mahalla lahu min al i'rab lakinna kenan na zai zama ismu lakinna mansubun bilya'i biliya'i, li'annahu jam'u muzakkar salimi haka ne li'annahu jam'u muzakkar salimi haka zai zama li'irabin to saboda haka maganar shi ibrahim ita ce mafi zama daidai da yace lakin hazal waladu to daidai kenan amma shi anas shi ne ce lakin na hazal walada to na anas shi ne kuskure ni kuma na gyara na anas ne saboda na anas din shi ne kuskure amma na shehu ibrahim shi kuma daidai ne anas ɗin ne ma yi kuskure na shehu ibrahim daidai ne idan lakin shehu ibrahim lakin yi amfani da ita ba lakin na ba shi ko anas lakin ne ya amfani da ita shi sa da na tashi sai na gyara na anas in aka ce lakin na sai dai ya zama alwaladu amma an ce lakin sai dai lakin na sai dai ya zama alwalada in an ce lakin sai dai ya zama alwaladu saboda haka wannan ha'inci kenan na wabiya suna yaɗawa wai shehu ibrahim ya yi kuskure bacin abin shehu ibrahim yake faɗa bacin su kansu sun san ba abin da suka rubuta kenan ba an fahimta ko saboda haka wannan ɗauraya kenan da kuma warwara da kuma bayani akan manafincin su wa'innan wahabiyawa game da wannan mukabala da muka gabatar muna ta samun yabo da godiya daga sansanin duniya game da wannan mukabala da muke gabatarwa wanda ku duba ku gani abin takaici na kawo malam anas baiti na ce kun hana a yi tawassali da manzon Allah duk wahabiyawan duniya sun ce ba a tawassali da manzan Allah in ko ana tawassali da manzan Allah sai lokacin da yake raye amma bayan ya wa wafati ba a tawassali da shi an fahimta ko abin da suke faɗa kenan sai gashi na cewa malam Anas ai littafin al durriya an yi shi ne bayan wafatin manzan Allah a bayan wafatin Ibn Taymiyyah me yasa kuma aka zo aka ce wafil jadbi nastasqil gamama bi wajihihi fa nusbihu fi raudi kanadaihi muskibi suka ce wai idan suka shiga cikin fari babu abinci babu ruwa sai su ce Allah ka yi mana ruwa don albarkacin fuskan ce miya to kaga wannan mama da Anas ya zo ya tabbatar da sun hana a yi tawassali da annabi sun ce a yi tawassali da ce miya me wannan yake nunawa ibnu taymiya ya fi annabi Muhammadu sun korewa annabi kuma su wahabiyawa su ne fa suke cewa ba a yin tawassali da kowa ba a yin tawassali da annabi bayan annabi ya riga ya bar duniya amma za ka yin tawassali da shi yana raye ga kuma ibnu taimiyya shi ya bar duniya amma kuma an zo an yi littafi ta marsiya kuma ana tawassali da ibnu taimiyya to kun ga ko a wannan sai da na kora malam anas sai da ya tabbatar muku kowa ya ji ya gani ya tabbatar da cewa ana yin tawassali da ibnu taimiyya a cikin su bayan ya yarda da littafin nasu ne wanda waɗansu wahabiyawa kore ma kansu ma littafin suke misali kenan sai baiti na gaba wasa ka kuburan jawarat hominar rida ta bi ta bi wasa ka kuburan jawarat hominar rida ta bi ma'ana ibn taimiyya yana shayar da kaburburan da suka zama makwabtan shi a ainihin makabartarsa shi ma malam anas ya zo ya tabbatar da cewa lallai ibn taimiyya yana da matsayin wasa kakuburan kaburburan fa da suke gefen shi da suke kwance tare da shi ibn taimiyya shi yake shayar da su yardar Allah a cikin kabari wannan matsayin ko annabi ba su faɗa ma wannan matsayin ba shi sun faɗa ma ibn taimiyya da wannan ne ce malam Anas ya zo ya kare shi ma ya kasa yadda zai yi ya kare ya balle nan ya balle nan ku duba ko matsalan tawassalin hadisan da suke tabbatar da tawassalin da annabi su ya zo ya tabbatar da ibnu taimiya hadisan da suke korewa da suke cewa basu su yadda a jingina wa annabi ba su ya zo ya tabbatar ma ibnu taimiya muka zo wajen baitin wa ayanta ta ta'ala sifatu wa shahatum habu bi basira basirati nan ma ya ce wai ai a lahira ake nufi bayan a cikin littafin ba inda aka rubuta a lahira babu inda aka rubuta a lahira wai wala hatlakal an wala hadlakal an anwaru ima shahadin lazi tunda haka ne ai aljanna ake nufi ana raja'i ne kuma a wurin babu raja'i kaga tawili kenan bayan ni na zo na karanta mai cewa ibn al-qayyim al ya ce wa alam anna fi lisanil qaumi min al-isti'arati ko sani lalle a cikin halcin mutane akwai abubuwa da ake yin isti'ararsu wanda in ka ji mutum ya faɗa kada ka yanke mai hukunci musamman sufaye sai kun tambaye su me suke nufi Malam Anas ya zo ya yi kokarin kwandemin ɗin waɗannan abubuwa sai gashi waɗannan abubuwan kuma da ya zo ya kwandemin kuma yana neman ya dangana ma Ibn Taymiyyah ya tawili ya ce ba mu gane abin da ake nufi ba ga abin da ake nufi ana nufin ai Ibn Taymiyyah ya ga manzan ya ga Allah ne ko zai ga Allah a ranar alkiyama kuma zai ga manzan Allah kuma zai ga manzan Allah wai wai ai a kiyama ake nufi bayan a ciki an ce wa ayanta kuma shi ayanta fi'ili maji ne hadisin manzan Allah da yake magana ran alkiyama innakum latarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kaga ai hadisin yana magana ne a bisa sigan fi'ili mudari'i a bisa sigan fi'ili latarawna rabbakum yawmal qiyama za ku ga ubangijinku ran alkiyama ba ce waye lara'aitum rabbakum yawmal qiyama kaga in ya zama lara'aitum kun gani haka in ya zama wa'ayantum kun gani to nan abin da ake nufi wa'ayanta ka gani ba za ka gani ba ba ana raja'i ba ba ana raja'i ba wa'ayanta ka gani maujudan samamme wa kenan ta ala to shi nan ma nan ma natijar da muka samu mun gode ma Allah ashe ba ƙarya muke yi ba a cikin littafin an rubuta cewa Ibn Taymiyyah ya ga Allah amma ma'anar Anas ya zo ya ce ai a kiyama ake nufi ashe dai irin waɗannan maganganun kuma akwai a cikin littafin ku yi eh, mun gode ma Allah kuma a cikin littafin ba a ce a kiyama ba a'a shine ya zo ya tawilin a kiyama ake nufi malam Anas shine ya zo ya ta oh ashe kuma a cikin maganganun ku akwai maganganun da dole sai an yi tawili ake ganewa shine kai ma'anan karatun ashe su masu malam Anas wahabiyawa suna da irin maganganu irin na 'yan ɗariƙa masu rikirkitarwa ba a rubuta ma'anansu a cikin littafin sai dai su in sun istidiraki sun ga sun yi idiraki sun gano sai su muku bayani su ce ga abin da abin yake nabi to me yasa mu in mun ce muku ga abin da namu yake nufi ba za ku yadda ba to abin da nake so ku fahimta duk wani ba wahabi da ya ce maka cikin littafin yan ɗari'u akwai shirka to su ma nasu akwai shirka in dai wannan shirka ne in dai na 'yan ɗariƙo shirka ne su ma nasu shirka ne tun daga shi kuna ji jiya kun tabbatar da cewa malam anas ya ƙoƙari ya wannan baitin tawili ya ce a lahira ake nufi duk da malamin bai ce a lahira ake nufi ba tunda inda a lahira ake nufi malam anas ya yi wata magana ya ce idan an yi buwaka an yi guluwi malamin yakan ɗan sauka ƙasa sai ya ce sai ma'ana ya ce wannan guluwi ne to wanda aka zo wa ayanta maujudan da zai ce a ah, sai ya sauka ce ai wannan ai a lahira ake nufi to a cikin littafin babu wai a'a a lahira ake nufi zai ga ubangijinsa bayan wa'ayanta ka gani maujudan Allah samammi alas sifatuhu wanda siffofinsa suka ɗaukaka wa shahatta mahabuban kaga annabi Muhammadu shi ma kaga shahatta ba wa ta shahadu ba a'a wa shahatta kaga annabi Muhammadu bi ainil basirati da idanu na basira kun ga wannan baitin shi ma inda ya lallaba ya lallaba ya lallaba ni ina barin shi saboda ba sai na mai amfani da falsafa ba yaro ne ba sai na lizimta mai abu dole a'a tarkon da na tsana mai a hankali a hankali din wallahi ya fada duk duniya kowa ya gani amma wai dai in zo in ce cikin littafin ku akwai kafirci akwai rena Allah akwai rena manzala wannan ilzami kenan kana so sai ka wautar da hankalin masu kallo kuma jahilai abin da ya ta yi kenan amma ba wai tsantsan karatun hujjan ba Sun liɓe wanda ya ta yi duk malamai masu ilimi kai ta jahilan ma wanda ba ilimi sun gano abubuwa da dama a cikin zuzzullewar malam anas ni na kawo mai hujja ingantacciya akan abin da ya tambaye ni ni ku a cikin abubuwan da na tambaye shi babu hujja kamila babu hujja ingantacciya illa kokarin yin ilzami ka waje ba shehu ibrahim ya ce a nudufa nudufan nan fa har ta ji daɗi to wannan jin daɗin wa ya gaya maka jin daɗi ne irin wannan jin daɗi na duniya ai saukar maniyin nan a cikin jikinta daɗin da ta ji daɗi ne na shigar ruhin annabi Muhammadu. Ba mutumin da ruhin annabi zai shiga jikin shi bai ji daɗi ba, hata mu jikunan nan a gaya mana wanda rai ya taɓa shiga jikin shi ya ji zafi, ya ji zafin shigar ruhin. Amma wurin fita ne sai a ji zafi, saboda ruhi ka baki ɗaya ruhin al'umma ga baki ɗaya daga cikin ruhin annabi Muhammadu ne. to shi kuma halaran manzon Allah halara ce mai sauki jamala kenan halaran Allah kuma ita ce jalala shi yasa shi Ibrahim ke cewa izara aita mazharal jamali la ta daga warda mazharal jalali idan kaga jalala ta zo maka to kada ka girman kai warda mazharal jamali warda mazharal jalali in jalala ta zo maka ansa an fahimta ko to aka yi wannan aka gama sai aka zo wajen duka min ahalis sama'i mala'ikum yumid duka minhum ba ba'da mokibi, a nan su sun karyata cewa mala'iku na wa annabi baya amma ga shi har shi da ya tabbatar da cewa lalle ibnu taimiyya shi ma yana daga cikin malaman nan da mala'iku ke wa baya a cikin hadisi an ce akwai waɗansu mutane har ya tabbatar da ibnu taimiyya idan ya zo ya zo da safe in ya sallan asuba baya tashi yana lazimi har sai rana ta bullo ka ji ba abin da kuke korewa kun ce kawai daga a'idar da sallah kowa ya tashi tafi sai gashi kuma ka zo da bakinka kana cewa aikin yan ɗariƙan nan da suke ibnu taymiya shi ma shi yake yi malam anas ya tabbatar da aikin da yan ɗariƙa suke in sun sallan asubahi ba sa tashi sai sun yi lazimi to ya tabbatar da ibnu taymiya shi ma haka yake to kaga duk abubuwan da da suka kore ne a zaman shi bai gane ba shi hankalin shi bai kai nan ba inda nake so in kora shi kenan da na ji duk ya hau kan irin abubuwan da nake so ya tafi a kai shi kenan sai na kyale shi saboda masu kallo ai su masu hankali ne tunda ya riga ya hau kan layin abubuwan da nake so daman ya hau kai kuma ya hau kuma ya zo yi bayani akan cewa ibrahim taymiya in yi sallah yakan zauna yakan da auren bai tashi ba su wa suke wannan in ba su faye ba kuma mu da muke yi ma sun zo suna korewa suna condemn suna cewa bid'a to gashi yanzu ya tabbatar da ibrahim taymiya wannan bid'a ya faɗa min inda manzala sallallahu yake yin haka to gashi ya tabbatar da ibnu taymiya nayi to saboda haka dan uwa ku ƙara gane ku ƙara fahimta wallahi al'azimi ah, shi annabi shi annabi shi annabi isa dan shi ibrahim allah ya ƙara masa da yayi wannan magana yayi wannan magana abin da ya sa shi Ibrahim ya wannan maganan a cikin filiya da tafsir cewa yana magana ne akan farkon abin da Allah ya halitta sai ce awwalu ma khalaqallahu ar-ruha farko abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halitta shine ruhi so ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah an hazar ruhi game da wannan ruhin faqala sai ya ce huwa huwa manzilatuhu min al-mala'ika an gane ko matsayin wannan ruhi yana daga mala'iku manzilatul mala'ikati minkum kamar matsayin mala'iku ne daga cikin ku an gane ku ai khalaqa ai eh, ai khalqun azimun shi wani irin halitta ne mai girma yahfazul mala'ikata shi ruhi shi ke kiyaye mala'iku kama tahfazul mala'ikatu bani banil insan kamar yadda mala'iku suke kiyaye suke suke ainihin kiyaye dan adam haka shi kuma ruhi yake yake kiyaye menene yake gadin mala'iku sai shehu ya ce wa zalika ruhu wannan ruhin da ake magana huwa ruhu muhammadin shine ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ce wa huwa ruhul lazi nufika fi adama shine ruhin da aka busa a cikin adamu hatta sara basharan har annabi adamu ya zama mutum wani ruhi kenan ruhu muhammadin ruhun annabi muhammadu sai ce wa ruhul lazi nufika fi maryam ruhin kuma shine ruhin nan da aka busa a cikin maryam hatta waladat isa bila zaujin har ta haifi annabi isa ba tare da miji ba to wannan ruhin da ya shiga cikin jikinta shine ruhin annabi muhammadu to daga wannan ne ya sa a wannan mazhaba matafiya ta mu ta sufaye annabi isa ya zama dan manzon allah amma na me na na ruhi na na menene na ruhi an fahimta ko wa huwa ruhu allazi nufika fi nutfa kuma shi ne ruhin nan da aka busa mata a cikin maniyin da ta samu a cikin maniyinta an fahimta ko hatta sarat waladan insanan har sai da ainihin wannan nudufa mani ya zama ɗa namiji sai ce ma'ana zalika ma'anar wannan annan la khalaqa muhammadan li nafsihi ya halicci annabi muhammadu ne don kansa wakalakal ashiya ali muhammadin sauran abubuwa kuma Allah ya halice su ne dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah yana cewa ana min nurillahi ni annabi muhammadu daga hasken Allah nake daga hasken Allah nake an bayyana ko wal mu'minuna min nuri mumine kuma gabaki ɗaya daga haske na suke hmm? mumine daga haske na suke to hatta duk muminai to daga cikin muminai da annabawa da sauransu duk daga hasken annabi Muhammadu ne daga cikin su ma akwai annabi Isa awwalu ma wajad ma awjada Allahu hadha nura farkon abin da Allah ya samar shine wannan hasken wa huwa ruhu wa huwa hadha ruhu shine wannan ruhu wa huwa wa huwa malakul karubi shi wannan hasken wannan ruhin ana kiran shi al malakul karubi wa fi badil ahadis a wasu shashin hadisai kuma ana kiran shi addurratul baida ana kiran shi addurratul baida wa fi badil ahadis a cikin wasu sashin hadisai kuma ana kiran shi al'aqal ana kiran shi al'aqal wa fi badil ahadis a cikin wasu sashin hadisai kuma ana kiran shi huwal haqiqatul muhammadiyya shine haqiqatul muhammadiyya sai shi ya ce ibaratun mukhtalifa wannan ruhi yana da ibara kala-kala daban-daban amma wal ma'ana wahidun ma'ana kwaya ce to ne sai shebara ya ci gaba da cewa fa isa abuhu haƙiƙatan annabi isa baban shi a haƙiƙa ba a shari'a ba ba shi kamar yadda arsa yake nufi baban shi na haƙiƙa kamar yadda yake nufi a hausance a'a baban shi baban shi a haƙiƙance ba a shari'ance ba saboda mu muna tafiya akan shari'a su faye muna tafiya akan hakika menene shari'a ka yi alola in za ka yi sallah menene hakika ka yi taimama menene shari'a ka yi sallah da riga da wando ka rufe jikinka me hakika ka yi sallah tsirara ya tabbata ya tabbata addinin musulunci mai ahalari yana cewa fa man lam yaji ma yuwari bi sa'atahu sallah uryanan wanda ba shi da abin da zai rufe jikin shi kawai sallan tsirara sallah da kaya shari'a ne sallah ba kaya kuma haƙiƙa ne kamar yadda alola shari'a ne taimama kuma hakika ce kamar yadda ainihin wankan janaba wankan janaba ko in kai fitsari ko in kai bayan gida ka wanke shi da ruwa shari'a ne ka sa dutse ka katse kuma haƙiƙa ne an fahimta ko to mu muna tafiya ne akan bambanci muna tafiya ne akan hanya guda biyu shari'a da haƙiƙa Allahu Muhammadu kamar yadda Madina shari'a ce maka kuma hakika ne shi sa aka je ka'aba za ka samu ba namiji ba mace kowa an narke an zama ɗaya a madina ko ba ku isa ku shiga wurin manzo Allah ba tare da mata lokacin shigan mata daban lokacin shigan maza daban ba a haɗuwa to kaga madina shari'a maka kuma hakika. ana narkewa ne a zama ɗaya me kuma hakika? asalin tauhidi asalin ta Allah karka kowa karka komai a duniya ga baki ɗaya ba mai tasirin komai sai Allah Shi ne abin da ake cewa hakika. an fahimta ko to shi zai shebra ya ce fa isa abu haqiqatan huwa muhammadu annabi isa da kanshi baban shi na haƙiƙa ba na shari'a ba eh, in na shari'a ne ba shi da uba an haife shi ne da uwa kawai amma a haƙiƙa ɗan manzan Allah ne saboda me da ruhin annabi aka halicce shi shine abin da ake nufi da ruhin annabi aka halicce shi an fahimta ko sai shebra ala ya kara masa yadda sai ce li hazal qurbi lihazal qurbi saboda wannan kusancin saboda wannan kusancin ne ma kana na bainahuma nabi ya zama babu annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu saboda shi annabi Isa baban shi na hakika shine manzon Allah me yasa Allah bai ma annabi Isa uba ba saboda ana so a tabbatar muku da mahaifinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi shine zai aure mahaifiyarsa da Allah ya ba annabi Isa uba ba yadda za a yi mazalla kuma ya aure mamar annabi isa saboda allah ya tanadar mu mamar annabi isa ga manzo allah shi sa allah ya hana isa ya fito ta hanyar uba sai ya fito ta ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine sai shi ibrahim allah ya kara masa yadda sai ya ce ah, ma kana bainahuma nabi wata zawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ummihi fil janna da haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai aura mamar annabi isa a aljanna to sai shehu ya ce kar ka ji an yi wancan maganan ka ce ya aka yi annabi isa ya zama ɗan manzan allah na haƙiƙa sai shehu ya ce adatuna amma ga al'adar mu mun sani nahnu a tazwiju yasbiqul walada aure yakan riga ɗa sai an yi aure ake samun ɗa to ga wurin nan sai shi bara ya ce walakin hazal waladu sai dai wannan ɗan da ƙabla, an a abuhu bi ummihi shi kuma an haife shi kamun a yi auren baban shi da mamarsa saboda a aljanna ne annabi muhammadu zai aura na na maryamu abin da ake nufi kenan ba saboda a aljanna ne annabi zai aura annabi zai aura na na hawa'u na na maryamu an fahimta karatun to me wani iskal anan me wani iskal anan me wani abin rikirkitarwa a nan eh babu wani abin rikirkitarwa idan kuma ka ce haka na buga misali misalin nan kuma na buga shi ne tare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Shehu Ibrahim wanda Shehu Ibrahim ya kawo a baya wanda na karanta cewa ita ita na na Maryamu mata ce daga cikin matar annabi wanda an ɗaura mata aure ma da manzala tun a duniya hmm? min nisa'i rasulillah tana daga cikin matan manzan Allah hiya ita maryam wa ummuku wa kulsum da kulsum ukti musa ya uwa annabi musa wa asiya da asiya bintu muzahim yar muzahim Shehu ya kawo hadisi ya ce raja'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya dawo za ta min wata rana zuwa gida wa qala li khadija ce wa khadija a alimti shin kin sani anna Allah tabaraka wa ta'ala zawwajani bi maryam binti imran Allah ya ɗora min aure da maryam er, da maryam yar imrana hmm? ummi musa ummi isa uwar isa Allah ya ɗora min aure da ita kuma tun a duniya fa kenan wa asiya da asiya da asiya binti muzahim yar muzahim sujud fir'auna matar fir'auna wa kulsum da kulsum bintu imran ya imran ukti musa yar uwan musa bin imran ai imran to kaga wannan hadisin me yake nunawa kuma wannan hadisi idan ka je ka duba da barani hadisi na dubu takwas da ɗari a hadisi na dubu na dubu takwas da ɗari biyu da hamsin da ɗaya za ka gan shi a cikin majma'uz zawa'id nashi imam barani ya rawaito wannan hadisin a cikin majma'uz zawaid sannan idan ka duba imam al qurtabi shi ma a tafsirinsa ya kawo wannan hadisin an gane ko imam al qurtabi ba ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan ayar wace aya kenan ah, wa maryam ibnatu imran allati ahsanat farjaha fa nafakna fihi min ruhina saddaqat bi kalmati rabbiha wa kitabi ko kutubi ya kawo ƙarƙashin wannan fassarar wannan aya ya kawo shiwa imam al-qurtubi an fahimta ku to saboda haka abin da nake so ku fuskanta shine shi wannan zama da muka yi akwai abubuwa da suka faru da dama wanda da na lura kawai na riga na kora shi wata hanya kuma ya shige shi ke da sai na dawo sai na bar shi jama'a duk sun yi alƙalanci saboda haka wallahi ban so na ƙara yin magana ba abin da sa ya ne magana saboda ganin wahalan da suka sha sai suka koma suna yanke inda kawai su suka yi magana sai su yada shine irin ha'inci na wahabiyawa har ma a yanke inda shi ibrahim yi magana a dasa da nawa to yanzu dai gashi na zo na sanya muku kun gani wannan ha'inci ne irin na wahabiyawa an yanke inda muka yi magana da ni da anas ne mai gyara aka yanko wurin aka dasa aka hada da na shehu ibrahim to saboda haka yan uwa wannan a takaice kenan kuma insha Allah rabi haka zan rika bin su gida bayan gida eh muna nan za mu ta fito da abubuwan sai sun yadda yanzu da yawa jama'a sun zo suna ta mun godiya malam wallahi mun gode ka turke malam Anas da sun ce ba a yin tawassuli da annabi yanzu gashi nan sun yadda ana yin tawassali da ibnu taymiya to wannan kawai iyakan nan kai an samu abin da ake bukata wallahi kuma littafin alƙur'an duriya da suka ce ba nasu bane hmm? littafin alwakurin duniya da suka ce ba nasu bane yanzu gashi Allah ya kama su sun sun tabbatar da littafin su ne da kansu sun tabbatar da menene littafin su ne da kansu kuma suna ba shi ibn taimiyya kariya ko kuma shi wanda ya littafin kariya daga cikin littafin an fahimta ko saboda haka lallai wahabiyawa haka zan tabin ku ɗaya bayan ɗaya duk wanda yake wallahi kuna gani duk wanda zan samu dama a cikin su wallahi haka zan je in same shi ni ban da shayin wai in je in samu mutum duk inda yake ko ran da zamu mukabala da su cewa suka yi in zo same su a wurin police station sun zata ko zan ji tsoro ne na ce musu gana a wurin police station ku tambaye malam tsin zai gaya muku ka zo ka saka tsaya a daidai police station na ce to nan zuwa ko ɗar ban yi ba na zo kuma police station na tsaya a wurin na ce musu gani an fahimta na ce musu gani hmm? da sun zata an sun ce min zo wajen police station ko zan ce kai police station kuma zan yi tunanin wani abu to ni akan ɗariƙar nan ko kashe ne za a yi zan damu ne wallahi ba zan damu ba akan da ka, ko kashe ni za a yi wallahi ba zan damu ba hmm? saboda ga 'yan uwa wannan tsokaci kenan mu kula sosai da irin da sisa da kuma ha'inci irin na wabiyawa game da lamarin karatu ku lura kuma gani kuma da kyau wallahi in ban da su babu wanda ya ta yanke karatun inda yake su yana yadawa sai su inda ba su sha wahala ba da ba su yayyanke ba ai da sun sa shi har alkanawi saboda tsabagen ha'inci ƙarshen nan ku duba abin da ya yi postin a shafin shi ƙarshen nan inda na kama malam anas sai da yadda tawassali wallahi ya yanke wurin daidai wurin ya yanke saboda ya san duk wanda ya ji duk wanda ya ji malam anas ya gazgata da abin da da su suke karyatawa to ya yanke daidai wurin sai ya sanya a haka hmm? saboda haka lallai ah, ku zama masu adalci a cikin lamarinku sannan ku zama masu girman manzan Allah yanzu duniya ta gane ku gabaki ɗaya ko fa ganin girman ah, ibn taimiyya an fahimta ko kun fi gani kun fi gani girman ibn hmm. wanda a zamaninsa in ka duba Eh, malaman zamanin ibn taimiya kamar irin su eh, akwai manyan manyan malamai irin su imam zahabi hatta imam zahabi ya yi magana akan ibn taimiya ya ce lallai abin da yake lura cikin lamarin ibn taimiya ibn taimiya yana yana taɓin hankali kamar yadda zaka samu da yawa daga cikin eh, wanda suka yi zamani da shi ko wanda sun sun kafirta ibn taymiya kuma sun karyata shi kuma sun tabbatar da cewa yana da tanakudi a cikin maganganunsa an gane ko saboda ka yan uwa zamu dakata anan insha Allah rabbi wannan wani tsokaci ne ni ba ma so na ƙara cewa wani abu ba saboda an riga an wuce wurin hmm, Anas an riga an wuce wurin zama ne sai dai kusan kwana uku yana shiryawa ni ku a cikin yan awanni aka sanar da ni kuma na zo muka zauna gashi na tabbatar mai da abubuwan da suke cikin maganganun malaman su amma ya kasa tabbatar da na gaya mai abin da malamin su ya faɗa game da in ka ji magana kada ka yi ƙoƙarin tabbatar da ita sai ka tambayi abota duk da haka ya ƙi yadda sai gashi na kawo mai nashi shi kuma yana ƙoƙari ya ba su kariya yana ƙoƙari ya ba su tawili yan wani zamu dakata assalamu alaikum wa rahmatullah